yanayin shiriri cacca ta mishi kama da ta nabilar shi yarin da ya dinga dakon soyayya ta tun kafin ta hankalin da za ta san yanayinta har Allah ya taimake shi ta fahimta ta kuma amsa ta yin shi yanzu gashi har manya sun san da maganar da yake abin na cikin gida ne abokiyar wasan shi ce ba su kuma samu wata matsala ba hakan kawai sai ya saka shamsa mahindu ta. yana karanta saƙonta duk da ba fannin shi ba ne matsalar ta ba wata babba bacci ba minkewa yana zuwa ɗakin da in dai zai kwana a gidan nan yake kwana don shi baya son jin hayaniyar komai in har ya shirin kwanciya ko da ku ba zai yi ba ya ɗauko littafin da yakan yi zane-zane ciki sannan sai ya dawo inda yake zauna yana zana mata yadda taswirar matsalar take ya ɗauko hoto ya tura mata bayani dalla-dalla sai ya ji ta burge shi don karatun da take yi din, ba kowace mace ce za ta iya ba. Lokacin da 'yan makaranta da yawa har da masu nacin karatu za su kai sha biyun dare su kwanta, Hindu za ta kai asuba kan abin zananta tana aiki. Washe gari kuma ta tafi makaranta. Hasalima za ta iya sati ɗaya a kowane dare da wahala ta samu baccin awa biyu cikakke. Lokacin da sauran ɗalibai suke tafiya gida, duk idan an gama jarrabawa lokacin hindu za ta fara zuwa makaranta don yin presentation na project ɗinta na wannan zangon ɗalibai kan yi project ɗaya tal bayan shekaru hudu ko biyar hindu kan yi guda biyu ƙwarara a shekara ɗaya da ƙananan abubuwan da ba za su girgu ba duk da hamza kan ce mishi ko a mafarki ya ga zai karanci civil engineering idan ya tashi zai yi sadaka dariya kawai abdulhafiz ɗin yakan yi don yana da tabbacin ba wani abu da zai gagari hamza in dai ya sa kan shi domin yana da kwakwalwa da abdulhafiz ɗin kan gani a fina-finai na kasashen ƙetare yakan kuma ji labarin mutanen da ake malakabi da gifted bai taɓa cin karo da su ba sai da ya haɗu da hamza me kake yi haka fodiyo ya tambayi abdulhafiz ɗin. wace yarinya na amsa ya faɗi ya taƙaice. yana saka hamza ɗagowa daga zanen da yake a laptop ɗin shi ya kalli abdulhafiz ɗin. me yasa za ka amsa ta da na ce ka duba na ce ka amsa ne idanuwa abdulhafiz ya kafe hamzan da su da ya saka shi kau da kai da cewa ni dai da baka amsa mun ba hankalin shi abdulhafiz ya mayar kan wayar da yake dannawa su dukansu yana musu wani irin kwarjini ba shi maganganun suke da amsa wajen shi ba kallon su kawai yake yi sai kowa a cikinsu ya kama kanshi sun san abdulhafiz ba koyaushe yake wasa da su ba yana karasawa sai ya wayar yana miƙewa da lokacin wayar shida na bile ya yi yana barin wajen hamza ya ce ma fodiyo dan miƙo min wayata da allah wayar fodiyo ya miƙa mishi shi ma yana tashi sai ya bar wajen fita ya yi don ya siyo musu abin da za su ci shi kam yunwa ta fara na nika shi har tare da wani abu sakon da abdulhafiz ya amsa hamzan shi yake ta duba yana shiga profile ɗin hindu hotunan ta ya shiga yana tsayawa kan wani da take sanye da farin hijab wow ya tsanci kan shi da furtawa ta mishi kyau ba don bai taɓa ganin 'yan matan da suka fita ɗin ba kawai ya manta ranar ƙarshe da mace ta yi mishi kyau a idan shi har haka ɗan baccin da ta samu bai shige na awa biyu ba sai ta ji kamar tana rufe idanuwanta ne aka kira asuba ta sake buɗe su cikin yan dakika zuciyarta ta yi wani irin tsalle da ta tuna mata akwai abin da ya faru da ita a daren jiya kafin ta wata irin miƙewa daga kan gado tana ɗaukar wayarta don ko addu'ar tashi bacci ma ba ta ba da ta ɗaukar wayar da sassafe haka ɗabi'a ta ce din kan daga tashi da safe sai ka janyo waya baka duba ko za ka iya magana ba ka taka ƙafafuwanka ka ji ko suna nan lafiya ba ka ɗauki waya ba ka ma da Allah da ya dawo maka da ranka ba tsabayar rashin hankali sai ranka ka gama latsa wayar ka yi ka miƙe ka kasa tukunna sannan za ka dawo hayyacinka kuma maganar dimpilson ta yi tasiri a ranta ba kaɗan ba wasu lokacin da ta zo ɗaukar waya sai ta tana ta ajiye ta fara yin addu'a tashi wata rana har alwala ma sai ta yi in da wuta in babu ne za ta yi amfani da fitilar wayar amma yau bai yi amfani ba don so take ta tabbatar da cewa da gaske ne ta yi magana da hamzi ta yi magana da hamza abuwa bas instagram ɗin ta koma tana bin gaba ke ɗaya hirar haɗi da yin wani murmushin nishaɗi kafin ta tashi har asma ta riga ta miƙewa ta shiga ban ɗaki zaune ita ma hindun ta tashi tana tunanin dalilin da za ta yi amfani da shi wajen sake yi wa Hamza magana. Miƙewa ta yi tana shiga ban ɗaki ganin lokaci ya ƙure. Ya sa ta yi alwala ta fito tana gabatar da sallah. Ta ɗan yi karatun Kur'ani ta gabatar da azkar ɗin safe. Tana kuma bin shi da addu'ar ta ta yau da kullum. Wannan karan tana ji har aranta tamkar addu'a ta gama karɓuwa. sai da ta yi wanka ta shafa mai sannan sai ta sake kwanciya tana koma wani baccin sanin cewa sai karfe goma da rabi take da lacca a safiyar sanda ta tashin ma goma ta yi fuskar ta ta wanke tana gyarawa ta sake kaya taima anti sallama ta fita ko yunwa ma ba ta ji in sun fito sha biyu da rabi sun je restaurant ita da hawa tana fita harabar gidan tana cin karo da musa da ya fito daga motar shi yana sa ta jan karamin tsaki duk da ta jima mana faɗa ma anti an saka bikin shi hakan bai hana mata haushin shi da take ji ba manyan kaya ne a jikin shi ruwan omo yana rike da hular kayan a hannun shi gakan ya sha aski sal sai ta gaya mata kama da ɗan ta'adda saboda kasumbar da ya tara ya kuma kai tas don dai ba ta jin akwai gajeru kamar shi a cikinsu saura kiris ta je ya cire mata son da take ma kasumba a fuskan maza ta hawaye bigil bigil gajartar da askin na haɗuwa su saka shi mata tamkar kwalbar rolon hindu ya kira yana mata murmushin da ya sa ta ƙara tamke fuskarta tana furta sannan ka ta raba shi ta wuce kar ma ya ƙara samun damar da zai mata wata magana da sanyin safiyan nan ita ba ma kullum take son yawan haɗuwa da gajerun mutane tun da sassafe ba haka musa kuwa kai ya girgiza an ce zuciya ba ta da ƙashi kuma masoyi baya laifi shi kan ya yarda da haka don har yanzu da sa ranar shi amma yana jin har ran shi soyayyar da yake mata ba ƙarama ba ce haka dai yalla ya kadarta ba zai same ta ba ya kuma rungumi kaddara kaddarar shi da hannu biyu tunda yanzu in ba wani dalili mai ƙarfi ba ma baya zuwa gidan sansam da ta isa makaranta ta ji haushi sosai jin cewa malamin ya fasa zuwa ta kuma san ganin Musa da ta yi ne ya shafa mata rashin sa'an nan. Hauwa ta kira tana faɗa mata, Tap, kin ga saurin da nake, ki ce in yi zamana. Kai Hindu ta girgiza, banza, ki zo da Allah, ni ba na jin koma gida ma sam. Tana jin dariyar yadda Hauwa ta yi. Ashe yanzu, bacci zan koma wallahi. Kin ji na yadda ya nauyi? Ita kanta Hindun, da ta san ba zai zo ba kwance ta za ta yi baccinta ma ta ƙara rage asamin ɗin da yake gabanta a yi kenan bari in koma kawai sai mun yi magana ki gaishe da anti tana sauke wayar daga kunnenta bayan hawa ɗin ta amsa kamar yadda ta ce mata gidanku ta koma sai dai ba ta sauri ba Dan ba ta son komawa ta sake haɗuwa da musa kare ya ƙara shafa mata wata rashin sa'ar hamza ya ƙi kula ta da ta shiga gidan ma falo ta cira bayar da ke jikinta tana ajiyewa da jakar sai ta shiga kicin dankali ta fere ta soya ta ɗauko ta fito kayanta ta tattara tana shigewa ɗaki da su kan teburin zanenta ta ɗaura flat ɗin dankalin ta linka baya sosai ta mayar da ita inda ta fito da ita sannan ta ɗauki flat ɗin da wayarta tana komawa kan gado twitter ta leƙa ta samu ana cece kuce kan magana yawan sakin aure mata na ba maza laifin su kuma suna ƙin karɓa ta sauka ta koma instagram tana shiga shafikan kwalliya a natse take duddubawa sosai don ita ba kowace mai kwalliya ba ce za ta taɓa mata fuska idan bikinta ya tashi ɗinki kan tana da tailolin da take hari ta san duk yadda babe yake santa ba shi da kuɗin da zai mata kalar bikin da take mafarki amma tare da hamshakin mijinta da za ta samu abin ba zai wahala ba sam tunda tana da yaƙinin zai ba ta wadatattun kuɗi da za ta gudanar da hidindimunta a cikin tsanaki dabara ce ta faɗo mata rai tana saka ta jafilat ɗin dankali a gefe tana miƙewa zanikan da ta yi daren su ta ɗauko ta warware tana ɗauka hoto ɗaya bayan ɗaya guda shidda ne dama ta gama sannan ta buɗe instagram ɗinta sallama ta fara ma hamza sannan ta tura mishi haɗi da ɗorawa da ban san ko na yi daidai ba sannan sai ta ajiye wayar tana nannaɗa zanen ta mai inda ta fito da su kafin ta koma kan gado tana addu'ar allah ya sa kar hamza ya ƙi mata magana ko da kalma ɗaya ce idan ya faɗa mata za ta ji daɗi da sallama ya shiga gida anna na zaune ta naɗa ta kan kujera ta amsa mishi amma ko inda yake bata kalla ba murmushi ya ya san ba ta ƙaunar yadda yake kwana a wani waje ba gida ba duk da abba ya goya mishi baya da faɗin namiji ne shi kuma ya kai munzalin da zai fite nema har wata ƙasar ma abin bai ma'anna daɗi ba kwata-kwata ta fi son ya je da gida ya kwana wani lokacin sai ta kira shi ta zazzage shi tukune yake dawowa gida an hamza ya furta yana zagayawa ya zauna gefenta harare shi ta tana saka shi yin dariya haba mana an aiki ne fa rike ni ya faɗi da harshen hausa duk da ya san an ɗin ba za ta yi mishi hausa ba kwata-kwata ba ta musu hausa asalin yaren ƙasarta take musu larabci ne gurɓatacce duk da shi hamza yana jin larabcin na kwarai yana kuma yi makannan shi cikin ƙoƙarin ganin nasu ya gyaru kamar nashi kishin abin da anna ɗin take yi ya sa ta ƙarfi ta yaji a fama ya daina musu hausa yake yara musu fulatanci sai suka taso suna jin yarukan duka biyu ita kuma anna a tsakaninta da affa suna fahimtar komai za su faɗa ma juna da yarukansu amma kowa baya yi na kowa hmm ka kyauta dai in ka sa kafa ka fita daga gidan nan sai an ganka dariya ya sake yi don baya son maganar ta nisa ina wuta ba kowa gidan fafa. kai ta jinjina mishi auta na makaranta su abid sun dawo sun ƙara fita sake gyara zaman shi hamzan yayi me kika dafa yunwa nake ji allah miƙewa na ta yi ba tare da ta ce mishi komai ba ta shiga kicin ɗin tana zubo mishi dambun shinkafa da ya ji kayan haɗi ta dawo ta kawo mishi shi yasa nake son ki annan. Hamza ya faɗi yana karɓar filet ɗin daga hannunta. Hira suke kaɗan-kaɗan har ya gama cin abincin. Da kan shi ya kai filet ɗin kicin ya fito yana wucewa ɗakin shi. Samun shi ya gyara tsaf. Ya kuma san aikin auta ne. Bayan ya sai musu gidan da suke ciki, ya so ya ɗaukar musu mai aiki saboda babu kalar wahalar da sa'an na ba su sha ba kafin rayuwa ta kawo su inda suke yanzu. Idan dubu ɗaya yake da ita, 800 daga cikin takansu take karewa yana ƙoƙarin kyautata musu da dukkan wani abu da ya mallaka ba wani dangi gare su ba gara ma a fa kanta su ne komai nata da wahala ta saka mishi doka ya tsallake ita kanta tana alfahari da hamza tun yana ƙarami kalar ƙwaƙwalwar da yake da ita ya sa take jiya jikinta ɗan nata zai iya zama wani yanzu kuma gashi zatonta ya tabbata shi yasa take da buri a kan hamza ba kowace kalan mata ba ce za ta bari ya aura sai yar manyan mutane da suka san mutunci wacce ba za ta shiga tsakaninta da ɗanta ba don yanzu rayuwa ta canja mutane babu allah ransu sai ka samu iyaye da yaransu kai ƙoƙarin raba su da shi ta ƙarfi da yaji ka fara adawa da kyautatawa da yake musu saboda rashin tsoron allah shiga yana sawa kan gadon shi sai ya kwanta tun jiya yake tunanin hindu ba tare da wani dalili ba kawai ta samu waje a cikin kanshi ta manne kaf duk wani hoto da ta saka sai da ya duba da yanayin yadda take magana da mutane da ya bata mishi rai haka kawai don har yau da safe sai da ya sake duba ya ga tana hira fim da wani kato shi ya sa mata suke kamar hula a wajen shi sai ya zaɓa ya darje in ya ɗora na wani lokaci sai ya cire ya ajiye yawanci tun matan da ya taɓa mu'amala da su su suke kawo kansu wajen shi da bakin shi bai taɓa nuna ta mishi ba ko da ta mishi ɗin dukkan su halin su ɗaya idan ba kyawun shi suka biyo ba to kuɗin da suka ga yana da shi ne gara ma hindu ya ga ita magana a ta yi shi yasa shi ma baya ƙasa a gwiwa wajen amfani da wannan dama da suke bashi in dai za su mori juna to shi kenan da ya gama sai ya gaba abin shi da wahalar gaske ya koma ma mace sau biyu har iskanci podiyo yake mishi cewar yana tsoron attachment kuma da gaske ne duk wani abu da zai takura shi baya ƙaunar shi abdallah ne ya kula ya kasa gajiya da ya musu nasiha kan mata shi da podiyo abdulhafiz ya ɗauke danuwa ya saka musu yanzu ba sa dai hira a gaban shi ne tun ranar da ya musu hauka sosai ya hafi sati hudu kowa ya bata ta haɗa su ba sai suke taka tsantsan da yadda suke hiran mata dama shi da fodiyo ne kaɗai kusan hamza zai ce yadda mata suke yawan kawo mishi kansu shi ne fara jin ra'ayin shi tun yana indi kuma wasu cikin abokan karatun shi da suke kwana studio tare sai koya mishi fara shaye-shaye tun yana mamakin yadda bacci baya kama su har suka sanar da shi cewa wiwi ce a indomi suke dafawa ko su zuba a shayi in za ka kwana idan ka kyam ga kuma yadda yake jin kwakwalwar shi har wani kaifin tunani take karawa To sauraro nan za mu tsaya a cikin wannan littafi mai suna namijin Nobel wallafa ta Lubna Sufyan kuma muke kawo muku shi a cikin wannan tasha tamu Chala Jabi TV a cikin shirin ku mai farin jini na ku karkada kunnuwanku. To sai ku biyo ma shiri na gaba don jin mu tafe da ci gaban inda muka tsaya a cikin wannan littafi na mijin Nobel. Kamar yadda kuka sani kuma wallafar Lubna Subiyan ne inda ni Bashir Umar nake karanta muku. Ku dai dage da yi mana subscribing tare da danna mana ƙararrawa. Wannan shi zai karfafa mana gwiwa mu ci gaba da kawo muku sabbin shirye-shiryenmu na gaba. da fatan za ku kasance